وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ka ambaci kisar annabi ayyuba ya kai wannan manzo yayin da ya kira ubangijinsa mai tsarki lokacin da jarabawar cuta ta shafe shi yana cewa ya ubangiji na lallai an jarabe ni da cuta da rashin iyali kuma kai ne mafi jin kan masu jin ƙai ka kawar min da abin da ya auka min na wannan jarabawa